والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أون أيوكا رانر الكيابا زي كسنتي أكان عادلتين دباب زالنتي كوكوتي وغزكيا أتكي duk wanda ma'aunin kyawawan ayyukansa ya rinjaye a kan ma'aunin munanan ayyukansa, to waɗannan su ne suka rabauta da abin da ake nema kuma suka tsira daga abin da ake tsoro.